sauraron shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wata sabon muhawarar studio kalangu shirin muhawarar studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban wanda suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo 46 buga hulɗar Studio Kalangu a cikin shirya guda takwas na ƙasar Nijar. Yau muna a Balak a cikin jihar Tawa a gidan rediyo Fado Labe domin kusantar masu sauraron mu na cikin jihohin ƙasa. Rikicin da ake samu tsakanin makiyaya na gari da makiyaya da ke kai kawo. Matsayin wannan rigingimun da kuma hanyoyin samun mafita a Balak shine madubin muhawarar tamu ta yau. Rikicin da ke wakana tsakanin makiyaya ya kai shekaru aru-aru. wannan rikicin kamar yadda ake ganin shi a wasu yankunan ƙasa ya shahi makiyayin karkara a bulak wanda bayan kowace damana ke cin da rigingimu tsakaninsu da sauran makayan. a bangaren zamantakewa da sauran al'amura na rayuwa ragowa ko kuma karamcin ruwan damana rashin samun isassar ciyawar dabbobi rage wuraren kiwo da kuma wuraren shan ruwan dabbobi da makamantarsu su ne sanadin rigingimun da ake samu tsakanin makayan. Miki ke haddasa rigingimu tsakanin makiyaya zamanannu da kuma masu tafiya a wani mataki ne ake a game da rikicin da ake samu tsakanin makiyayan wani yunkuri ne hukumomi ke yi don shawo kan rigingimu domin samun amsoshin wannan tambayoyin muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio voix de la paix na abalak da wakilin ƙungiyar makiyaya cewa da ibrahim muhammad barka da zuwa a tare da mu akwai wakilin kungiyar da ke kula da batun filaye malam laminu kasim muna tare da dan kungiyar farar fula cewa da masu kare haƙƙin dan adam malam kadiri muhammad bakin na mun gode da karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana alalai marhaɗi. madalla mu soma muhawarar da ku cewa da wato wakili na kungiyar makiyaya cewa da malama ibrahim muhammad ko za ku iya bayyana mana husa'arku ta shawo kan rigingimu na tsakanin makiyaya kamar wace irin dubara kuke umarni da ita idan matsalar ta taso don ku samu ku shawo kanta sai a zo gidan sarki sarki mu shi ka ba da mota da su da mutane su ta yi su gani matsala da koi in akwai matsala si za yi solutionin kinta shi ka ba da mota ya sa su ya doko mutane masu problem duka a kai su can tare a gani lalle akwai masala ko babu masala tun da ni da kaina na sha tahiya a gani a gani eh, masala da koi so biyu na gani ni da mutanen duka wanda suka zo gani sun gani babu masala kawai sai ne mai zamtant kawai to kaman rikicin yaya ne yake maimai yaya ne rigimar take sai zancen barna kawai zancen barna kawai wannan ya sai ce a yi musu barna wannan kuma ya ce duk ya shi ta zo kusan gona ba ta shiga ba sai a ta yi gani so duk ya ta shiga ko ba ta shiga ba yanzu wanga magana da muke ba na gona ba ne na makyaya ne tsakanin su da makyaya makyaya wanga da suke gida da makyaya wanda suke zauwa suna samun rigima mm. to a ganin ka wace irin rigima ce Eh, da an gane so nawa an tahi gani ba zancen bana ba kaman wanda yake wuri shekaru da shekaru da shekaru ya sa kazikin shi yaran shi shinan da kayan shi sai wani ya shiga ya zo a kilkimetar kusa da shi kusa kwarai sai ya zo ne ya saya da shi da dukiyar shi wancan sai ya zo da dukiyar shi kuma dukiyar shi ba ta saya ba kamar wancan ba na fari in ta ta sai ta tahi da dukiyan wannan na fari kaman idan su yancankin suka zo suka iske na nan gida su nan gida deja suna da hilinsu suna da hilinsu sun shekaru da shekaru da shekaru na an san su an kace ina ne gidan wani ko mutanen garin nan sun san inda yake nan da nan za a ce a ah, wane ce na wuri wuri da shi da yaran shi bai son zuwa gari ba nan cikin gari yake ba can yi amma kamar can zaman gari yake tunda bai gusa ko ina dukiyar shi tana nan tare da shi kullum wani lokaci in ta bace sai ta dawo nan gida tunda nan za nan tuka ci gishiri nan tuka sharuwa nan tuka zama duka kenan wancan wanda ya zo da dukiyar shi in ya tahi ya tashi yau zuwa kwambiyan da kilomitar wajen 30 kilomitar sai ya tahi da dukiyan wancan na fari ganin shi da shi da kanshi ya aza dukiyar shi tana nan ashe ta tahi nisa daga nan kenan su in suka aji hilin barin dabbobin suke anan ba mai tsare su kawai hilin su ne sun bar dabbobin su nan sai su tahi eh, eh, ba wanda yake kulawa da su akwai kuma su kula mhm. amma bacewa su ya dafa kamar dukiya mai yawa sai a ga rabi an tahi da ita rabi ta saya kama an kuntura yara da, dukiya ba su iya su gane kullum kullum kenan akwai matsala ma bisa ga yaran da ake bar ma dabbobin ba a waye musu kai su san inda su tsaya su tsare dabbobin ko ku kawai dan sun ta sikin su ne kawai suke haka nan ba su sake su amma komi komi eh, wadancan suka zuwa da yawa suka zuwa da sai su shiga sakanin zuna madalla mun sake dawowa kanka ibrahim muhammad idan muka zo a bangaren naku cewa da wakilin kungiyar kofodefa wato malam lamino kasim wani nauyi ne ya rataye kanku don ku shawo kan irin wannan rigingimun da ake samu tsakanin makiyayan to assalamu alaikum to kamar wajen harka kofodef dabar muna da hawa-hawa hawan departament muna da kofodef kuma a komin muna da kofokom wajen garuruwa na mamu ma'aza irin wannan komisiyon ɗin ko fab ake ce mata to wannan kunge ita ta ɗauki eh, makiyaya da manoma da masu aikin hannu duka kowace organization akwai ta ciki ɗaya representanta kamar wajen eh, department prefe shine president ɗinta wajen commune eh, mayor shine president wajen gari mai gari shine president yana akwai mambobinta wani suka yi secretary general da kingin representant din structure waɗancan kunji yadda a takaice tsarin kungiyar take eh. mhm. eh. to shin ya ne kuke yi don shawo kan matsalan kamar a matsayin ku kuna kungiya wadda take tana kula da harka filaye wani nauyi ne rataye kanku domin shawo kan irin wannan rigimar bon mhm. kama yadda kuka ce commission yanzu da abin da ya samu E, akwai sai mu ɗauki representant ɗin kofodep in za mu taya wajen mission kin mu ɗau representant ɗin kofodep don représentants par exemple secrétaire général et secrétaire permanent da wasu mambobi nivo communal mu ɗauka yana mu au nivo du village mu ɗauka game da wakilin sarki sai mu je mu yi constat mu je mu gano in abin ya gyaru akwai pv na conciliation da muke in bai gyaru ba akwai pv da non conciliation da muke yi kada mu aika shi gaba haka ne kuke tafiyar da aikin naku shin makiyayan suna kokawa wani lokaci da cewa kamar wuraren kiwon sun musu hilayen sun musu karaici kamar wuraren kaɗan da ne ba su wadace su ba shin a nan gurin wani yunkuri ne kuke yi don ya zamanto cewa sun samu wadata bon kun san yanzu da ƙaruwan mutane yanzu makiyaya ta zan garuruwa ke ciki shi ne ma ya sa matsacin makiyaye garuruwa sun karu mutane sun karu bukata ta karu shi ne ya kawo wannan matsin wurin to mu abin da muke kwatanta musu sai dai mu yi ta galgadinsu mu galgadi waɗanda ke nan wanda namu ne nan zamne saboda kamar yadda wakilin makiyaya ce akwai wanda ke zamne nan dindindin wanda su silar tirar da tash an san su nan su ne da kuma waɗanga masu zawa su ma muna gargaɗin su um, muna mission sun surtu in aka yi eh, shibka can gusum sun fara tawa to sa'an nan tun ka hanya ma muna kwatanta ma ko kungiya eh, ta gari ta rika galgadin makiyaya wurin shigowa tun da akwai garuruwa nan bakin limit din akwai garuruwar jiya kenan sun sun ratso su sannan shi eh. shigo eh. to madalla mun sake wato dawa bangaren na mallam laminu kasuma mallam kadiri muhammad na kungiyar farar fula shin wani kallo ne kuke ma wannan al'amari na rikici da ke wakana tsakanin makiyaya na nan gida da kuma inda suke shigowa a nan abala salamu alaikum don shi ita kungiya ta makiyaya da sulamin severa suna aiki suna kare wannan matsalolin paske ba abu ne wanda ake fata a ce waru matsala tsakanin makiyaya paske duka abu guda ne duk makiyaya sunan su wa wanga shi zamane yake wuri guda shi kuma wancan iske sheki don abin da muke wata shakfa yan wannan abu yan wannan matsala kamar ta samu tsakanin su a samu hanya mai kyau wanda za a shirya wanda ba shi an samu matsala ta ba mutane iska ba paske shine ba a wata paske hada ka san hawara shi baka san yadda zai kare ba paske su makaya masu tuwa daga kasashen da ba a balaka din ba paske makaya man dama yana da makamin shi da ke dauke da shi ko da saboda kiwon shi kenan yan abu ya sake aka ce aka samu matsala na ba a san inda inda abin zai kai ba da haka maka fata dai kowane lokaci wannan matsala ta samu dai a samu hanya mai kyau wadda kamata a shirya su shin kamar kun taba shiga ko kuma kun an taba yi a gaban ku kamar wata sasantawa a cikin wanda rikicin na tsakanin makiya kun taba gani a gaban idon ku an kawo neman samun matsala a tsakanin shi eh lalle wannan na taba gani an taɓa kawo matsala tsakanin hilan da suka yi to Nigeria da suka shigo eh, can kasar tamaya a misalin ta azai eh, ko min ce ta azai da suka zo paske dama da cina suka shigo an suka shigo abalak ta azai suka shigo kuma cikin kasar abalak ita azai kamar ita ce kasar noma kina an ce kasu numa wurin kiwo kaɗan ne game ga kamar ga noma wurin noma ya ce hira to su sun ka zo dama da bisashe suka zuwa bisashen kuma tabarkalla suna da yawa kenan ko kuluwar da passage burtali da suke bima hita shi suka shi suna shiga cikin gonaki to sai Allah ya samu aka samu matsala bisashe suka hita washe suka shiga cikin gonaki abu ya zama matsala abu ya ka matsala dole aka kiran maya suka shi aka tattauna da su Allah ya sa ina yana can wajen na ta bisa wata misan kita daban shi kuma Allah sa na shiga cikin nugu negotiation kya tare ne aka negotiation Allah sa suka gane juna wanda aka iske suka gane juna da wanda suka zo bakin su aka kashe magana aka ba kowa magana wanda suka hankuri wanda aka iske kuma wanda suka zo su ma aka ba su hankuri aka ce ga da ake cawa ta kowa ce amma ya kamata in ka iske mutum mai wanda yake cikin gari ka mishi eh, ladabi ka kuci cawa nan da kyau tare shi tare shi madalla wato malam laminu muna nan dai tare da kai shin wato idan wannan rikicin ya yi kamari a ina ne kuke zuwa domin ku samu ku samu shi matsala don matsala wannan ta samu su sulamin suna har gani saboda suna da kungiyoyi kamar yadda ce da azuna prefe shine kungiya ta departament akwai na commune akwai na village don wannan ya aka zo su suna aka ce aka zama ga abin da matsalar da ake cikinta su ne ke tashi su nemi kungiya da makiyaya sai a ta can inda da kuma matsalar nan a tabbata lalle abin da an ka so aka ce musu waya haka ne ko ba haka bane paske in ce ka bi magana kawai an zo an ga maka doka ka doke sanda ka buga matsala ke samu gwamma idon ku su gada maka gani ya kori aka ce in ka je ga ka ga makiyaya wanda suka zo baki ga makiyaya na zamne dole shi ka idon ku ko ba a ce maka magayan ke ba idon ku suna gada maka abin da za a yi don shine ake bisha a samu eh, solution ba sauna abu mun gode mun kara dawowa kanka wato ibrahim muhammed wakili na wato makiyaya shin kuna iya ku gaya mana takamaiman kamar su makiyayan nan menene ke sa suna zuwa nan suna barowa kasashen su suna zuwa nan a balak eh, ina gaya muku nan da nan cewa aka yi da fari kasan a balak zuwa ingal zuwa kasashen arewa duka kasan kiwo da akwai limit wadda aka yi ta gonaki kenan da a bala ko ina mutane suna iya su zamna babu gonaki da kenan ne kawai na hili kawai na na bisa na kiwo da eh. mhm. Allah ya sa eh, ko eh, shekaru na shesares da sun ka zo mutane duka sun rasa turko da yawa sun ka koma gona aikin gonaki to mutane duka nan a balak ne suna nan kusa a wani a a droit partout suna ko ina sun kasa dan gonakin su su samu abincinsu. bai kamata su saya parce aka ce na gonak a lokacin dare kadan ba kaman wajen maradi ba ana hadari ya da zane suna samu abinci da su da iyalinsu ba su saya su yi karwa zai tunda babu busashi sai suka koma aikin gonaki wancan magana ta fari da ita suka aiki masu, masu busashin a hausa wajen suna zuwa a wajensu da su da masu faskiya da fa'u ba nasu ba tura su aka ce su tahi a balak zuwa ingal nan can ne babu gonaki ba su san da haka ba su san da mutane da yawa suna aikin gonaki suna amfani gonaki nan saboda haka suka zuwa da yawa da yawa da yawa har masu wuce mutane a balak su zo kenan mutane a balak a wajensu wurin su ne wuraren su ne bai kamata a zo da tashin hankali ba su wadancan sun saba da tashin hankali tun da kasashen su waje akwai gonaki da yawa kenan da sun zo ma suna son fada kullum kullum to yanzu ku tunda kun gane cewa kamar kace suna sarkici rikici ku da kenan ba kwa son tashin hankali ba su ya ne kuke tarban su don ka ai wannan rikicin ba mu tarbe su kamar in sun zo ya ne kuke karɓar su don ka ayi rigima aha sai mu ce musu Allah ya kawo ku lahiya mu zamna lahiya ha wanku amma amma da mun san da shi kirsale ne aka zuwa wajen ingal su wuce an sun kai ingal sun samu kirsalin su yi da kirsali su dawo su wuce ba su yi haka sai su zo su zama tsakanin gidaje da komi da komi nasu har fen september fin october har fin november har december ma alors ya kamata in sun zo su wuce su bar mu lahiya ba su yi haka yin suna son zama tare da ku ina zasu ta yi asibar ku ah, to su ta yi gidajen su mu ba mu zuwa wajen su madalla mun sake dawa kan ku wato ibrahim muhammad idan mun koma wajen ku wato malam laminu kasim shin mi kundin mazamna karkara cewa da quadrilateral ya tanada wajen shawo kan irin wannan rigingimun da ake samu tsakanin makiyaya na gida da makiyaya masu zawa don kamar da representant din makiyaya ce kamar akwai yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wadda ta haɗa ƙasashen mu na afirka da west to wannan yawan busashe da kuke gani yanzu ake ca sun yawa kun ga matsalar nigeria can ba wuri ana amshe musu busashe kenan dole su taho nan central africa haka nan ne chad haka nan ne kenan dole nan ne za su zawa tunda nan inda aka tabbata doka ta 61 bar 5 ta 25 1961 wadda ta ayyadar da nan wajen ƙasa kiwo ce kenan wannan da tasa duk kowa na iya zawa sai dai munan in sun zo mu tarbe su muna ta sensibilisation kwarai muna eh, muna wayar da kansu muna furfute da kasuwa da wasu wani taro aka yi muna ta galgadin mutane kuma muna huta mun da kanmu tare da sarakunan gargajiya muna waye mutane kai to shin su makiyayan sun san da abubuwan da kundin ya kumsa kundin na kwadrodal makiyayan sun san da wannan sun san da takamaimai abubuwan da ya kumsa don saboda kar su rika yin wannan fitintunu eh shine amfanin ma ai kewa da muke da in damuna ta matso tunda mun san zawa za su sai mu je mu galgadi wanga mu na gida kuma in sun shigo waɗancan kuma muna kwatanta musu da wanga su san da wannan na gida da suka iske kamar akwai abin da muke ce ma gatanci Dura da zaji prioritaire kamar waɗanga na gida suna da gatanci bisa resource ɗinsu kenan su amince da wannan su wannan dokokin saboda ka samu matsaloli to a ganin ku kaman daga lokacin da ku fara wannan aikin zuwa yanzu shin makiyayan sun fara ganewa ana samun ci gaba ko kuma dai ana gidan jiya kamar kullum bon ga yanzu gaskiya eh, matsaloli sun rage kwarai que deja su ma makiyayan kuma deja akwai su cikin duk tsarin tun daga department komin har zuwa gari il sont représenté kenan su ma abin da aka tsida muka tsida nan commission suna zuwa suna waye ma'yan uwan su kai vraiment abin yana ba da ana ah, samun sakamako eh ana samun sakamako mai kyau yanzu mm-hmm. eh wato malam ibrahim muhammad da wakili na kungiyar makiyaya kun ji abin da wato malam lamino abin da ya faɗa dangance da kundin mazamna karkara irin sharɗin da ya ɗora ko kuma in irin bayanin da ya yi bisa wannan rigingimu shin kuna aiki da abin da kundin nan ya faɗa ba mu iya aiki da shi duka to me yasa eh, abin da ya sa mutane masu zuwa da da da, da, busashen mai yawa nan ba su kama abin da aka ce musu ko iyakan su su bi turfo bakin eh, ruwa da bakin eh, to a lokacin da suke isar da sakon ba su aiki da harshen da kuke ji ba suna tare da 'yan gari ba mu ba mu da yawa kamar su akwai wurare da za a gani su a yi musu wannan shawara akwai wannan ba za su tashin dare suka yi su bi inda suka so inda suka so akwai wanda ba a gani masu zo da babban turfo daga su wuce cikin dare kuma su tahi da busashen masu wuri sai gobe da sai za a doka so a 30 km 25 km za a tarda su a komo da busashen mu wannan su ka bi su mhm. eh, kaji shin a cikin salon naku na wayar da kai wace irin sa'a ce kuke umarni da ita wurin isar da sakon ga makiyayan kamar da ce mai kiɗa muna muna kamar in aka ana taro muna jawo hankalin mutane bisa yadda za a yi a zamna lahiya kwanci hankali to yanzu kamar ibrahim ya ce mun wani lokaci cikin dare suke zauwa kuma su bi dare su tahi shin a nan gurin ba yi tunanin wani tsari ba da zai zamanto cewa an samu an same su a lokacin da suke zauwan nan kuma an isar musu da sakon da ta wata kafa ce ko wani harkan radio ko wani dubara na daban to kun san in aka ce dubu da an ce mutum ya kai dubu kenan dole sai an samu ɓata gari wasu da niyya ne suke yi sun sani sun sai suke saboda din an samu dubu sai an samu ɓata gari wanda su san rai ne ke sa su haka nan da san su eh, abin duniya sai su kwashi busashen mutane su da su kun ba lokaci guda ne suke zawa ko kuma ba lokaci guda suke taya ba bare a ce in za su shigowa a tarbe su ga abin da za a ce musu kamar waye kan da muke kullun ne duk muka samu occasion muna ma mutane gargadi na muhimmancin zaman lahiya to madalla mun gode sosai lamino idan muka koma wato a bangaren naka cewa na kungiyar farfula kadiri wato muhammadu kashi sau da kafa ko kuma in ce kashi irin bayyanan da muka samu daga bakin wakilin na kungiyar wato makiyaya da kuma shi wato na kungiyar da kofu deba kamar takamaimai ko a matsayin ku na kungiyar farfula shin mi kuke yi bisa ga wannan matsalar eh, salamu alaikum don kuma yawanci waye kan da sulamin suka yi tunda kun san eh, makiyaya ga lokacin damana kuma suna jin daɗi ga cawa ta hito suna 'yan wasanni in surtu lani ana gera nan da nan da nan to yawanci dama kama irin wuraren nan da suke zuwa ana waye mutane kai don wani bimana ta tare da su sai a zo tun da sha'aikatari lamin bai iya buzanci ni mutane sun kuzari da buza ne makiyaya ne buza ne kenan ni ne zan san civilization kin ga buzanci shi shi ga wasa dama in za ta yi ekip za ta shi an ɗauki duka kama halussa na nishar kala kala a da su don paske yi ba a ce man buzu ba ne ko ga billaci ne yi a gare su don da akwai nan wannan gami ake ce musu su man hausa ne suke ga gansu ga su da ruwan hulani amma hausa ce suke gudawa don dole shi an ta da wanda ya hausa in ka zo kana buzanci ma kana su kamar ruwan buza gare su ba sai komai cikin buzanci ba ka da sun ka sayar na buza yalla don su bace cikin shuya ne ko ga gani irin sifa amma da yawancin sensibilization sun ka ta yi tare da ake ta yaya ana wasu taruka haka na hillani ko irin wasa wasa na hillani sai mu shi mu mana profite muna waye musu kai na biyu ita wa radio la voix de la paix tana da documentaire documentaire ko a ce émission émission bisa waye eh, na waye mutane kai bisa harka eh, harka wanga que deja wanga kasa ga ta'abala kamar da lamina gani kasa ce tun tun dubu da ɗari da sittin da ɗari aka ce kasa kiwo mai salman su mutane masu zuwa a balakken suna kabe sashen su ba san ba kundin na yana da rauni yanzu parce que kamar da representant na elevarity ya ke da ko yanzu na da an kai kundi babu gona ko gada kawai daji ne a ta kiwo to da ba yanzu gonaki sun zo su shigo kenan sun sun ka sun ka taso da gan sun ka taso na sun ta abalak ka ganin su ko a ido ko su abalak kasa ce ta kiwo kiwon kasa kai a loke kana ai iska mutane wuraren su dan gewaye su ko ka sai wani makiyaya ne a cikin shi kenan ba an doki mataki shine ce in ba an doki mataki ba irin shi matsala ke sama mai sunan sensibilization ana yin ta duk da mai sauran radio gaskiya ko ba a shiga gaban gaba da gaba ba mai sauran ga radio ta radio musulun da khair sun san da suna sabisa sun bisa wannan matsala kuma su ma dole suke sashi paske sun san dabar zona ga kasa ce ta makaya kuma sun san makiyayan suna zuwa kenan ila cheers dole shi sun sa wannan emission lokaci zuwa lokaci dan da mutane su san sauraron shi mun gode kwarai da gaske idan muka zo wajen naku ibrahim muhammad shin mi kuke jira daga kaman hukumomi a game da wannan rigimar da ta kici ta kicin yawa tsakanin ku da makiyaya masu zawa tun da shi na abala game da aka ce wuri ne wanda aka fudda shi fili ne na kiwo wuri ne na kiwo kenan ba makawa wanda makiyaya ba iya hana su zo dole sai sun zo tun da an ce wuri ne wanda an keɓe shi ne saboda kiwo baya ga kamar da kace yanzu al'amuran rayuwa sun sa mutane suna gwada suna jaraba noma a cikin shi me kuke jira daga masu faɗa a ji don ya zamanto cewa an shawo wannan matsalar abinda muka so abinda muka jira ga ga kamomi solution ta balisage kamar nan zuwa 20 km sai a sa balisage ingal an san da yake ko mm, kama a sa iyaka iyaka an yi da hanya da kilometer sai da kilometer hanya ingal akwai wadda ta yi haka akwai wadda ta yi haka su bar inda adda ko gonakin a haka muka haka muka jira abin da muka so kenan kamar zuwa zuwa ingal ko mukayen masu zuwa daga hausa daga nigeria ko inal sun san inda ingal yake inda ruwan sale suke su ta yi ko hanya ko ina su bar abalak su kewaya a kewaya da da balizar su kebe su bar biyu ta nan eh a ganin ka wannan ita ce mafita ah, ita ce mafita tunda in cina can ba su zuwa da gonaki a balle a samu tashi hankali ba su zuwa inda masu mhm. wuraren wanda nika ce da zu a su shekaru da shekaru suna nan da iyalinsu ba su gari ma suna kusa in wadancan sun ka zo da babban busashen su su wuce can su ta yi ingal wadancan ma su da lotar kote su ta yi ingal na yi yara fa da problem jamai to madalla mun gode wato ibrahim muhammad da mi kuke jira takamaimai wato daga wa'anda abin ya shafa kamar su makiyayan da sauran makiyayan uwansu game da wayar da kan da kuke musu na cewa a kiyaye wannan rigingimu a game da sabon da kuke isar musu me kuke jira da gare su su wato malam bon yanzu kama eh, kamar da representant din makiyaya ce ga matsalar ta limit nordic culture matsala ce wadda lokacin da muka je ma wajen les états généraux sur le foncier rural an yi zancen ta ba a iya gusa iyakai kamar yanzu shi yadda ya kica kamar a ce ne a gusa iyaka gaba to wannan dai ba an yi ta cikin upale de congrès wajen lezita genero aka ga babban zaman taro wanda aka yi na bisa harkar karkara sai aka ga in aka ce a gusata a iyaka har zuwa ina tun daga can arewa hamada na matsawa daga nan gonakai sun matsa tun da makiyaya ne suka zan sun rasa busashe suka koma suna noma ka gani kenan ba a iya ayi zancen burtali cikin makiyaya babu ma zancen shi tun da ja gabaki inda eh, ake aka tsada ake noma mai yau da gobe ta sa akwai gonakai kaji kenan sai dai wanda zai gona shi ya killace ka gani tunda an ce doka ta ba makiyayi incin ya je zo wannan durwa ne ga ilibar dole a bar shi ya je ya zo ba ta kamata ba ne ya rihe ko ko wurin ruwa ko abin ga kuna da mai da martani ibrahim muhammad muna saurara ibrahim muhammad mhm. abinda ya kaso mhm. a gaya ma masu gonaki ya kamata su yi kwamsa su ta yi su yi kolin su da wadancan kaman eh, sai in respectin limit wagga ta 61 kenan yora plus de de culture par su koma can wajen tare limit kinan de milliers et de milliers de kilomètres ba ba ba respectin ta in ana respectin ta ba a yi gonakin wajen ka sai su yi kole da wadancan in si da suite in si da suite ha a gani lalle babu wurin dashi da can alawar ka dashi an fagai har doso a kawai dashi shin shawarar da ibrahim ya bada a ganin kalmin tana yiwuwa a ina take yiwuwa fuske masu noman na ce miki nan ne ba zauwa ba ne suka yi makiyaya ne yau da gobe ta kai su ga noma saboda dabar ga mutane sun karu bisashe rashin ruwa ko wani halaye dai ya sa ba su da bisashen wasu sunan muke ne kawai gare su nan cikin cikin waga zonakin mai a realiti ba su da komi kenan da noma nan shi suka dogara kenan ba su iya su ce su koma gusum ko wani abin ga nan da za su yi ta bricolage sai dai abin da za a ce musu watakil ni ga gani na kamar wurin noman na in mutum ya yi noma ya yi killashi kamar da rani ya bude wannan kile makiyaya su samu su kiwo su normal ma. To madalla madalla Laminu Kasuma Kadiri Muhammad na kaji irin shawarwarin da shi wato Ibrahim Muhammad ya bayyana sannan kuma kaji amsa da shi Laminu Kasuma ce shin kai a matsayinka na mai kare hakkin dan adam ya ne kaga wato wannan batun ya ne ake a ciki. Eh to lallai yanda Ibrahim ya ci ayyana gaskiya baiwa in an ce kamar masu gonaki nan su ƙara guda su koma can su game da kotan inda ake noman nan a baro saura ya zama daji gaskiyar nan baiwa Ya an ci aisha matsala ta sama. kamar yadda lamin ne ya ce su masu gonakin nan na cingar ablak ainihin su makiyaya ne ainihin su da hamada ta zo ne da matsalolin duniya suka zo shi bisa shi na suka suka bace. aka sai da aka ci su sai sun gasu mun ba su da komai illa su yi noman nan to yanzu kace su tashi su koma can wancan kote ka ka ka matsala sabuwa amma ga proposal da lamina bada gaskiya in so samu ne in suna yin ta makiyaya ko kuma manoma za da abin zai zo da sauki in kai noman ka gada mana kaka ta yi ka kwashe komi da komi inda kayan ka kille shi ka wace wayan kayan nan ka samu wuri ka sata ka shirba da hadar yanzu in kuma gireji ka sa shi ma ka kwashe kayan ka kai shi gidanka sai ba in an da hadari ka maida kenan ka bar hili na kiwo dai duk wanda gada mazo ya kiwon shi amma kai ka zo ka yi limite ka yi kiwon ka ka yadda ka yi noman ka ka yadda wani noman ka kuma har wurin ka tare shi alalurin bisa ka'ida an ce wurin kiwo ne Allah sa ka ta kai eh, eh, gonaka eh, madaidaiciya tun da gonaki abu da kamar suna ne ba gonaki ba tanke tal mhm, mhm. yan dan hilaye naka dai dan hilaye ne ake hudawa dai dan a samu dan abin da za a ci shi idan muka komo a bangaren naka cewa da lamino wani irin matsaloli kuke cin karo da su a cikin tafiyar da aikin naku kamar dai ga yanayin da muke ciki yanzu kamar wani notion terror da tash din da ke akwai akwai mutane saboda an ce su ne wasu suna kewaye wuri sai su kewaye ba da wani izini ba ba komi ba tun da yanzu izinin yin killa cikin zone pastoral tun luwa din lordon sulu pastoralism niger ta hana yanzu babu concession rural ba a yi me diyo nan muna samun mutane kaɗan-kaɗan suna ca nan wurinmu ne wurin kakanninmu ne sai su kewaye abin haiza matsala tsakaninsu da ko da danginsu ko da kingin makwabta kun ji zala matsalolin da muke samu wannan abin baya ga su babu wasu matsaloli wanda suke taso muku a cikin ko da isar da sakon ne to ita harka eh, yau da gobe ba a ce ba ba matsaloli tunda wani saboda sarrai ne ga gaskiya ya kiya shi in ba a biya mai bukatar shi ba kenan shari'a ba ta yi ba. Madalla mun gode. Eh, Ibrahim Muhammad makiyaya wani bi kuna kuka da karamcin wuri na kiwo. Shin kun taba kai kokenku ga hukumomi a game da wannan? Ya, ba mu taba ba. Mhm. Ba mu taba ba. Hukumar suna, suna gani suna, suna da mutu suna da isan suna gani suna turne sun gani kullum kullum kuna suna gani tuleta. To yanzu ita wannan matsalar da kuke ganin cewa ta zama kaka gida tunda su nan makiyayan babu wata makawa dole sai sun biyo ta nan tunda zance ne da aka aje tun shekaru aro aro shin a ganin ku yaya ne za a yi su zo su bi salin alim su yi lokacin su wuce wasu ba tare da kun shiga juna ku da su ba madam kuna kuna kun san geography ko geography na abalak a reality c'est trop vaste akwai fadi kwarai ana iya a ce ma iko ya tashi Eh, delegation kamar ta waɗanga su tare mutane su ce musu daga nan zuwa balaka zuwa lotar kote ba a bitun da akwai masala akwai babban hanya nan zuwa abuhaya babu gona ko guda farla a su wajen west a su amma ba su yi kole ba amma akwai vraiment akwai wurin passage yana kai ma 20 km har 30 ma su yi ta nan su wuce zuwa ingila to su wannan wurin da kake zance hukumomi sun riga sun yi tsarin su har babban taro aka yi ganin cewa ba a iya sake wannan hanyoyin haka nan suke da kameme to shin ku wani irin jan hankali za kuma makiyayan don a samu zaman lafiya tunda an ce wannan wurin wa ba yiwa a yadda kuke so sai dai a bi hanyoyin da aka sani tun can fil azal so so a sarakin su ni na taba magana da da sarkin rafi nan mutane su sun ka zo nan kusan uh, gonaki na a di kilometer da su sai sarki ya ce mini ka tayi ka gan sarkin rafi ka yi mishi magana na tayi na ce mishi akwai mutane masu yawa sun ka zo kusan gonaki na ka a yi tashi hankali sai ya yi taro da gura wajen shida. na tayi tare da su nan da nan sun ka tashi an filan jurnai suka tashi sun yi nisan gonaki to akwai su kamar shi suna iya su ba su yi ma mutane su magana c'est la seule solution pour moi sarkin raf mm-hmm, mm-hmm. misali ne ka bada na sarkin na rafi mm. mun gode wato malam kadire zawar makayan na waje ita ce take kawo rigingimu tsakaninsu wato da makayan nan wani sako ne ke gare ku zuwa ga bangarorin guda biyu don ya zamanto cewa an kiyaye fitintunu eh, don shi dai makaya da na garin da masu zuwa duk su makaya kenan abin ni dan mutum guda ne abu guda ne duk dai bisa shi ne suke makiyo don masu hituwa daga kasashen waje su taho kasa abalak nake so su san da su ma sun tuwar makiyaya makiyan gar sun kuto da su an san da su saboda an san da su ne an kace ma su ta zama kasar kiyo ba kasar noma ce ba kenan sun san da su ma suna da bisa shi da yawa kenan in ka tawa ka to da barman nihin ka zo wurin 'yan uwanka ka so ka sama tare da su ka kuma tare da su kakka taso da can da ne in ka zo suna so ba su so sai ka kiwo wannan shi ne matsala magana ga da ibrahim ya yi ta birge ni kuma gaskiya in so samu ne a zan haka na kusan da mana sai a zan ganin sarkin hillani for example sarkin hillani na madawa ko sarkin hillani na da koro tun da yawancin mutanen gudu nasu ne sai suna tarbiyyar su tun kan su kawo for example kasar da koro ko kasar madawa sai ana musu ana ba su magana ko da na san su ma can ba su bar su haka nan a zan ba su shawara to in kun ka ta azza ku dinnan azza ka kun san su ma ne kenan abin da muke so gare ku kun ka ta su ku su lahiya ku da ku da lahiya ban su in ji an ci an yi rigima tsakanin ku in sun ka su irin nan irin dumumman nan na tabbata in sun kusa nan ba su san matsala da saranga kenan a ganin ka ba da magana da sasantawa daga bangaren hukumomi shike iya kawo sauki lalle wannan ana shi na kawo sauki tun da riga kai an ci yayi magani kenan tun da sauran lokaci an same su an musu magana kan tun kan su shigo da ya an musu magana an ce ga abin da ya kamata ku sani kenan kan su ya kamata sun bi kai maganar ta sarakunan su tun da sarki ga mutanen mutane eliver suna bin magana tsakanin su da Allah sarki in yin magana ta tsaye don in suna bin magana sarakunan nan yake shi ma gwamnati ya haddana shi mutane masu kula da mutanen elever da mutanen environnement suna musu sensibilisation tun kan su shigo gwazon kenan ba san matsala madalla makadire eh ibrahim ma idan muka sake dawa kanku shin kun taba samun wata banna da aka yi hatta kai ga inda aka samu wata asara da aka ce sai an yi ramuwa an taba samun irin wannan a bangaren wato makayan na wajen ku ni na taba gani wani wani makayin ya saya ya sabka kusan wani na nananga na nananga da ya yi kona guda tare suna kona guda sai wancan wanda ya zo ya tashi cikin dare cikin dare da ya tashi sai a busashen wancan sun ka bi shi sai inda ya saya can inda ya saya wadancan busashe sun barce kuma wajen su ba satan su bai yi ba ba satan su yayi ba sai sun ka bi. na wancan daga can sai sun ka barce kuma ba satan su yayi ba mm-hmm. amma shari'a ta ce ya biya su tun da shi ya tashi da su shi ya fara tahiya da su shi ya fara tahiya da su sun ka barci har ila yau sai wancan ya yarda an gane su wajen shi an gane su shi ma cewa yi sun zo na wajen na amma shari'a ba ta yarda ba tun da shi ya sa su tahi daga nan da sun ka ba. Mhm. sai da ya biya sai da ya biya kuma jakai ne wajen jakai uku aka mishi diya ya biya da kudin su koko ya ne eh, eh, sai ya biya su sai ya ba wadansu uh, lissafi wanda ya bace na sai ya bada madalla mun gode ina ganin cewa dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar tamu ta yau amma ka mu sallama da ku kwata kwata ina so in je wani shawarwari ne ke gare ku don a shawo kan rikicin da ke faruwa tsakanin makiyaya na nan abala da kuma makiyaya yan huce idan muka zo a bangaren naku cewa da wato wakilin kungiyar da ke kula da harkar filaye ko fudefa malam laminu kasum to abu na fara dai kama mu da kanmu ta kamata a kara mu eh, reinforcement da capacity a kara muku ƙwarin gwiwa a kara mu horo ƙarin sani bisa eh, mun sani mai a kara tunatar da mu na departement da na komin da commission ta tagari ta village kuma garuruwa wanda ba su da wannan commission din a samu an yi installance ko ina ko ina sun same shi eh a gigirka duka garuruwa in so samu ne a samu wannan commission ya kara mu karfin gwiwa sosai mu samu mai aikin mu da kyau yana na biyu sai eh, kama, mota tawa tun daga yanzu ba mu da motar kanmu aro ne kenan ka tare ka sai ga babu aro ko wala kenan mu samu abun eh, hawa saboda mu samu na kekewa a duk lokacin da muka dama to madalla mun gode kwarai da gaske lamino idan mun zo a bangaren naka kadiri muhammad na kungiya ta farfula shin a ganin ka ne ya kamata a yi don a shawo kan rikicin da ke faruwa tsakanin makiyaya zamnannu da kuma makiyaya masu hucewa a nan a balak to shi dai kamar yadda na ce da su shi shine magani tun da sauran lokaci tun kan damana ta zu ya kamata a ce ana hidda ƙungoyin ga na for example na cikin gari ko na cikin komin komin tun kan lokacin da mana ya kamata yaso suna tare mutane suna masu suna waya musu kai su 'yan ƙasar 'yan garan tun lokacin da ya kamata a san waye musu kane tun kan da mana ta yi waɗancan su zuwa balle can inda suke su makiyayan waɗancan masu zuwan nan wajen su ne aka fara yin hadari na hara kenan can an fara hadari cewa ta har lalacewa ko haƙƙi za a cewa sai su ce wajen gasa siyowa kenan kan su zo na abulakin ga deja na abulakin ga an waye musu kai an ci musu to akwai yan uwanku masu zuwa ya kamata in sun ku zo ku zo karɓar su da hannu a biyu ku zo duk yanzu za ku a ce ba a samu ka a samu tashi hankali gare ku kuma su masu kula da su na komin kamar yadda lamini ci su ma shi ana kula da su paske in an ci yanzu komisiyo ga ta tashi ta departement ta ta yi kan azai wurin wannan waye kai in ba sa abin hawa ka su matsala da kai kenan ya kamata a ce su ma a sa su cikin condition na wannan aiki paske kana cikin halin yin aiki kayan shi da kyau katta da kayanka na aiki dole ka samu lokaci kai aikinka amma ka ɗauki aron mota wani wani wata ma'aikata aiki ma'aikatan na ita ban da gobe tana wani aiki kaga aikin tun bai kare bisa kan kike shi ka dawo ka kama motar su don shi ne da shawara madalla mun gode kwarai da gaske kadiri eh idan muka dawo a bangaren naku Ibrahim Muhammad micece shawarar ku wanda idan an yi aiki da ita za a samu a kawo ƙarshen wannan rikicin na tsakaninku da Eh, makiyaya nake su masu zuwa daga wata ƙasa su isko kunan gida a balak eh, babu wata solution ba wata sai dai sensibilization sensibilization bien renforcé masu mota ko masu moto su fara aiki da la premier pluie kamar a rike gaya ma mutane mu dabar tun da su annan yanzu kayan a yi fara hadari sun samu labarai duka a eh, wadancan sarakin su za su yi musu magana ba namu ba tunda namu in su yi musu magana sai su ce a yi musu magana tunda ba na kasa na abalk ba kun gane ko to namu sensibilisation kin su ga radio ga telefon ga partout ana yi musu ga service environnement duk da haka ba su da eh, parce service environnement suna da amfani kwarai to madalla mun gode kwarai da gaske wato mallam ibrahim muhammad da wakili wato na kungiyar manoma madalla kamar da kuka ji daga bakin bakin namu su dai makiyaya kamar yadda kuka ji wato ya zama wajibi su zamana da junan su tun da makiyaya duk a inda suke yan uwan juna ne ko ba a cikin wato yanki guda suke ba dukkan su dai abu guda ne suka runguma cewa da kula da dabbobi ta kasance ita ce duke ta su kenan ala halin ko da ba a cikin ƙasa guda suke ba idan wasu suka tardo su dole ne za su zauna balantana ma kamar akwai sharuɗa wanda aka ɗora tun shekara ta 1961 wanda suka ba da cewa lalle ƙasa bala fili ne wato na kiwo ba a san shi ba da cewa wato yanki ne na noma sai dai al'amuran rayuwa ne da kullum sun kawo sun sa wasu mutane suna keɓe 'yan wurare suna yin noma a ciki kenan ganin cewa wurin da aka keɓe saboda kiwo ya zama bi su makiyayan su zauna da junansu zama na salama sannan kuma a ci gaba da aiki da kundaye da wato kungiyar da ke kula da filayen noma ta kafa a don aka kiyaye waɗannan tsarukan za a zauna lafiya a madadin bakin namu cewa da wakilin kungiyar makiyaya ibrahim muhammad da wakilin kungiyar da ke kula da batun filaye cewa da aluminu kasim da kuma na kungiyar farar fula malam kadiri muhammad ni hawa usman nake isar da godiya ta zuwa gare ku bakin namu sannan kuma masu sauran mu an gaishe ku da kebe da musu da kafa a cikin jihohi takwas na kasar Nijar ta hanyar gidajen yau 46 a bukan hulɗar studio Kalangu sai wani lokaci insha Allah.